Sarauniya TV tashar al'umma. Soyayya yaruwan zama, ka sha kama masoyi. soyayya ruwan ka sha ka ba masoyiya idan na ke a gefe da ba zan ki fara ba. ya ruwan zama ce ka sha ka ba masoyiya. mu karkasha zuba wata rana can yana bacci ta kai ni korama dai ke a hanya samsan ji ba tsakanin mu da kai ba zan yi cuta ba mai kudirin ni da ke son ko bai yi kara ba da takara da kai kansu ba zan kira shi gwarzo ba ki ba ni jure ta san ba zan ki kuka ba Sarauniya TV tashar al'umma.